بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى ومكومي wanda ya ƙara nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar na goma sha shida ga watan goma sha ɗaya watan zulƙada a wannan shekara ta dubu da da talatin hudu, kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya ma da wannan masallaci da ke nan kwakwan cikin garin mina domin ɗorawa a darasin da muke gabatarwa a daidai irin wannan lokaci darasin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda yake wannan shine darasi na 49 a jerin wanan darussan da ake gabatarwa a wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi darasin farko ne a babin da ya shafi aure kuma yadda malam ya faɗa yace albabu thani fi shay'in min masail nikah wa talaq yace wannan babi na takwas babi ne da zai dan tsokaci kaɗan na abin da ya shafi matsalolin aure da kuma saki so mun taɓa za a yi to ga haka mala ya ce mana shi aure yana da rukuni guda hudu rukuni na farko shine a samu waliyi aure baya yiwuwa sai da waliyi rukuni na biyu shine a samu sadaki aure bai yiwuwa sai da sadaki in ba sadaki aure bai yi ba kuna ji da kyau ko saboda haka dole ne yanzu zai aure sai ya ambaci sadaki ko da sadakin bashi ne a ce an ɗaura aure tsakanin wani da wance a bisa sadaki bashi shi kenan mai shi yake a yi shi filla-filla daki-daki su shaidu su san akan mai suka shaida kuma malam ya nassanta mana cewar sadaki haƙƙi ne na mata na ya da aka aure ina ba ta mun gane wanda ke ko saboda irin abubuwan da suke faruwa irin abubuwan da suke faruwa na madakala iri daban-daban akan abin da ya shafi sadaki da auratayya dole ana buƙatar a sa mai linzami sosai da sosai mutane su sani menene Allah da manzahi suka ce a yi don shi mutum ya ɗau wani ya ɗauka wai tsoron Allah ne ya ɗauki eshi eh, ya ba ita sadaka yana ganin wannan yana da tsoron Allah biyayya ne ga Allah subhanahu wataala malamin cikin su ire-iren waɗannan sai ga an ce ai au sadaqatin jariya ko sadaqar wai wai sadaqar dura saboda Allah wai sadaqatin jariya ta da sadaqar gudana jara ya yajri jariya jara ya tafi yajri jannatin tajri min tahti al-anhar kayan gudana sadaka da take gudana sadaka da take haɓaka take fitan maka da alkhairai bayan rasuwarka mutum ne ya haƙa rijiya mutum ne ya haƙa masallaci mutum ne ya sai littafai ƙur'anai mutum ne ya ɗauki nauyin ɗalibai suka je suka yi karatu duk wannan karatu da suke karantarwa suke amfana da al'umma su karan suna da lada shi ma da ya sanadira yana da lada wani ita ce sarakatun jariya amma sai da an ce wai sarakar duba ta yana ta zama sarakar duba sai a zai ai wani a cikin mummuni ai ya shi saraka yi da ita wannan babu shi a musulunci ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan babu shi a musulunci saboda haka ya halatta sadaki da ka yanke ma wanda zai auri yarka ya halatta sai ka cire sadakin ka kawo mai da kai sai shi ka bashi ka ce in zai aiko masu sadaki ya aiko shi shikenan tsakanin kai da shi ne babu da ya sani idan suka zo sadaki ne na wanci da wani ya aiko ku ga wannan saboda Allah kenan ita ma bata sani ba babu wanda ya sani a kawo sadaki shi kenan sai a danka shi sai a ci an daura a auren wanci da wani akan sadaki kaza an biya an biya kuna jina da ke ku amma a daura aure bayan an daura aure an karbi sadaki wai sai uban ya karbi sadakin ya ce ya mayarwa da angon sadakin a wannan ba musulunci bane ba wannan bai yi ba wannan ba tsoron Allah ba ba ta kawo bane a wannan kwata-kwata cikin waɗannan al'amura rakama duk ala'idi daban-daban ake musu dole kuma a tashi a faɗakar su kuma limamai babban tashi hankali su ne limaman da ake yin abin a gaban su. himma su a ware musu na malamai inda aka dan ware musu kuma abin sai ka sai ga shi la yusu da la yakunu minto na abin da aka ware na malamai su inda za a ware musu na malamai to duk abin da aka yi a wannan ba abin da ya shafe su amma ga limami da ya daura aure ga malam da ya daura aure uba ya dauki sadaki ya ce ya mai shi kuma yana kallo tuni amfanin sa idan shi ya aikata jahanci to shi malam fa liman ma gaba daya zan kalalle ilallah akwai madakala in daban daban wannan a kan ma abin da ya shafi karatun ji kenan nasu Allah salamata wal afiya bani ya zai mun yi magana sadaki sai na uku shine shaidu cewar dole sai da shaida ba a kulla kai a ɗaki a ce to shikenan shikenan shikenan an kammala ba sai kowa ya ji ba ba sai kowa ya ji ba aure <laughs> ai dole kowa ya ji dole ne a sanar da mutane cewar wanci ta yi aure wanda ya aure ta shine wani mutane su shaida cewar ta yi aure shi kuma zai da cewar ya yi aure ba ga wasu kake yin hizba su kafa shi ka ci to wannan tsakanin mu ne da ku ba sai kowa ya ji ba kawai da shi kenan tunda a dole ne ba ba a kusun kusun ka abin da ya shafa duk wani kusun kusun ana yi ne kafin a je ga daura aure idan aka zo daura auren to a fili ake yi to shi sa malam ya ce mana aure yana da sharuɗa guda yana da rukuni guda hudu rukuni na ɗaya shine wali sadaki sai shaidu kuna ji da kyau ko ban yana kenan uku yanzu zamu je rukuni na hudu waɗannan rukuni guda hudu da malam ya ambata idan aka hada su ko wannan sai yana cin zaman kanshi ko kuma sai ya kulla auren idan suka hadu shi ke aure ya kullu ko kuma sai an ɗaura shi idan waɗannan guda hudu ga wali nan kuna ji da kyau ko ga wali nan a zaune ga kuma sadaki na aji ga shaidu nan sun zauna ga kuma abin da ya shafi wacce za a aure da wacce za a da wanda zai aura shi gina an gaba wani aure eh sai an karanta jawabin auren auren tukunna sannan auren ya zama ɗaurin aure saboda ka kuma abin da zai tabbatar maka wannan shine nassa hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Imam Malik ibn Anas sai kawo cikin muwatta duk malaman sunna sun kawo hadisi da wannan matar ta ce na na na ba da kaina ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sai ta shuru sai wani manzo Allah sai wani ya ce da ya rasulullah ka auren man da ita in baka da bukata sai ce je kawo kaza sai aka kawo kaza aka kammala sai ya ce zawajtuka ha na auren maka da ita a nan, dole ko da sun cika sai an yi lafazin daura aure tsoraka dole ne a hattara shedan ta kota yana tunda auren yake so a yi kunna ce ba za a yi zana ba sai an yi aure to sai zo yi rufa ka kai kamar aure da shi zaman zana ake zaman lalata ake sai ga zan ci to menene ba ya kawo sadaki ba an ya kawo sadaki da ya kawo sadakin lokacin da aka kawo sadakin kuma akwai mutane da izo da su mutum biyu misali su ma waɗanda aka kawo sadakin akwai mutum biyu waye sun zama shaidu wani ba shaidu bane shaidu ne na kawo sadaki ba shaidu ne na ɗaura aure ba inda dangi amarya za su yi mana inkarin cewar ai bai bada sadaki ba za mu ce a'a da wani da wani da shi muna kawo kuma ta bangaren ku da wani da wani su suka karba kaga shaidu ne na ba da sadaki ba shaidu ne na daura aure ba saboda kar mutum ya taɓa jin cewar wai ya ba da sadaki wai kenan yarinya ta halatta gare shi ya dinga lallaban ta ita ba tana ganin to menene ya ba da sadaki ai ta zaman dandi Allah ta'ala ya sauke wannan ba shi da kyau wannan ba musulunci bane ba shi da alaka kuma da musulunci قال رحمه الله الركن الرابع المحل وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي تحريمها والزوج والشرط في الزوج شروط صحة وشروط استقرار قال رحمه الله الرابع شرعي له كورك منه المحل سيكتير محلي أبن ake نفي yasa ma na yace wa huwal mar'a abinda ake da nubi da mahalli anan ita ce matar da za a aura da mijin da zai aura kuna ji da kyau ko ta yadda da an samu wali an samu sadaki an samu shaidu in ba matar fa eh da saura to ga matar ba miji da saura ga miji ba mata da saura kenan dole sai an tabbatar da waɗannan sannan za a ɗaura kuma waɗannan ɗin miji da matan kowannen su yana da sharaɗi ba wai kawai don ga miji ga mata shi kenan za a ɗaura aure ba kafin a ɗaura auren sai an tabbatar da waɗannan sharuɗan sun cika ashe ba ƙaramin aiki ba ne wannan ya fi kamata limamai masu daura aure su fi mai da hankali a kai ba wai kudin daura aure قال رحمه الله المحل abin da yake nufi da shi wa huwa almar'atu shi mai matar alkhaliyatu wacce yake tawufinta min almawani daga duk abin da zai hana allati ta tahrimaha ya zama na ita matar ba ta da wani abu ne ba na tawo ta ba ta da wani abu da zai haramtar da ita ga wanda yake so ya aure ta a tabbatar da ita matar kun gana ce mana kowane bangare yana da sharuɗa mata tana da sharaɗi kafa a ɗaura aure miji yana da sharaɗi kafa a ɗaura aure to a tabbatar ita matar babu wani abu daya daga cikin abubuwan da ya haramta da ita ga yake so ya aure ta abubuwan da suke kasancewa su haramtar ga auren shine abubuwa kamar haka ko dai dangantaka ɗaya kenan ko surukuta ko kuma shayarwa ko kuma li'ani ko kuma idda Allah madauki sarki yake cewa hurribat alaikum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت الله تعالى تزور عليكم أمهاتكم أهرم تامكم أورا إياهكم أتا هرم أن يمتني أول إسا آه، أمهاتكم حرام أن يمتني أول إجاة مسا يا أول ما يفي إسا هذا ما هرم أن يمتني أول كاكرسا ما يفير ما يفير كو ما يفير ما يفنسا isa abubuwan da ake yawan faɗa ai a dinga kiran kaka da jika mata ko mata ko jika da kan bai halatta ba shar'an dole a rage shi ko a bari gaba daya na ake magana kuma to dole a tabbatar da waɗannan hurmar alaikum ummahatukum wa baratukum da ayayan ku haramun ne mutum ya aure yarsa hurmar alaikum ummahatukum wa baratukum wa akhawatukum da yan uwanku yan uwa uwa daya uba daya ko yan uwa uba daya ko yan uwa uwa daya to sai ya zama da an ga daura aure da aka ga daura aure sai aka ce sai mu aka gano cewar tsakanin ita matar da shi mijin uwa ɗaya suka hada wasu ɗaya amma uba kowa da nashi babu aure ko kuma uba suka hada uwa kowa da tashi babu aure malam babu yadda za a yi ai babu yadda za a yi babu yadda za a yi to haka ko kuma a bincike ya bankado cewar sun sha nuno daya kamar ya sun sha nuno daya da aka haife shi sai ya kuma shi tara su shi wanda aka haifa ji da ke ko kuma ba rasu a ba wani dalili ne ya faru sai da mana bai iya shan nuna mahaifiyarsa ba ko kuma a mahaifiyarci ce take ganin ba za ta iya shayarwa ba ga kuɗi kawai a samu mai shayarwa wani ji da ke ko sai a kai shi wani gida ya shayar ya sha nono da ya sha nono aka yaye shi shikenan ba an kammala ba to watan wata rana sai bincike ya gano cewa ai yarinyar da yake so zai aura din nan yanzu ta sha nono wannan matar ko ita ma an taba kawo ta daga nesa ne ko kuma a wannan matar ce ta haife ta shikenan ba magana wuri kuma to haka dai abubuwa suke dole a tabbatar ita matar babu wani abin da ke haramta aure tsakaninta da mijin idan akwai ba wani abin nan ba wata ayar mutum zai karanta ya ce a ah, to ina kuma matsala akwai yadda ake ba wata ayar mutum zai karanta shi da akwai yawa wanda sai an karanta mata bakara a bakan za ka sauki ƙwarani duka a wurin biyu ka san wato mu a gumba na ake da su za a yi saki a sake saki a sake saki a ƙara saki sai ka ja ce a akwai da za a gyara wallahi waɗannan gumba na ya kamata hukumar hizba ta sa ido a kansu a dinga ladabtar da su in dai za ka ba su wani abu ko in dai zai ba su wani abu to sai ka san ce a akwai da za a gyara miyagun malamai ne malaman bidiya su ne kasuwan bakar jaka hanji kasuwa bakar jakan ban da hanji mai za a zuba ka gana sa mata tsoka ne yawwa tsora ka dole a tabbatar ita matar babu wani abu da ke babu wani abu na haramci da ya shiga tsakaninta da wanda za ta aura saura ga tun tashin farko sai a tsaya a sa ido sosai da sosai sawawun auren dangi ne auren gida ne a sa ido sosai da sosai kada sai hidima ta yi nisa an sa rana ana jibi ɗaurin aure sauran ci a ah, wai da waye da waye an aika mata da yamma sai ta zo gidan an gayyaci ta a ah, wanne wane ne ta ce ai ta shayar da su karatu ya ta shayar ta shayar da su nono kamar ya kukun manta ne lokacin da aka kawo shi kaza kaza kaza kaza kaza ita ta shayar da shi lokacin da ta haifuwa ne ita kuma wani yarinya aka kawo ta ta shayar da shi sun sha ta tare sai dai bambancin tsakanin za an samu shekara goma ne bayan wannan da shekara goma ya sha bayan wannan ya sha da shekara goma wannan kuma ta zo ta inda shekara malala gashin giwa ne in dai sun sha shi kenan kawai babu aure su daga sai a kiyaye ƙarar rahimahullah wanda ga ta ɓangaren mata kenan wa zauj da miji sai an samu mata an samu miji sannan za a ɗaura aure in ga mata ba miji ko ga miji ba mata ba magana ɗaura aure to kuma kowane sai an yi na nashi tukunna wa zawji da kuma miji wa yashtaratu fi zawj an sharɗanta ga miji shurutu siha akwai sharuɗa na inganci sai mijin ya cika su sannan ya inganta shi ya auri matar in bai cika su fa ba aure wa shurutu istikrar akwai sharuɗa na tabbatuwa ko da anyi yi auren akwai damar sai an cika waɗannan sharuɗa kafin auren ya tabbata shine shurutu istikara sharuɗa na tabbatar da auren ina fata mun gano wannan da ke ko ai yanzu akwai sharuɗa na shurutu siha su kafin auren ake bukata a cika su kafin auren ake bukata a cika su shurutu istiqrar su kuma sharuɗa ne na bayan an kulla auren sai kuma waɗansu abubuwa suka taso to suna da damar a ɗaga auren idan ba a cika su ba kenan muna da sharuɗa na tabbatuwar aure ko da an yi shi an ɗaura auren to sai ya cika su kafin auren ya tabbata duk da cewar aure yana da wani nashi hukunci na daban limami zai iya ɗaura aure amma ba zai iya warware shi ba kuna ji da kyau ko liman yanzu in ya ɗaura aure an ɗaura auren wance da wani bayan an gama ɗaura auren sai kuma wasu abubuwa suka taso to sai da je kotu kuma ina fatan mafahimci wannan da ke ko kamar wasu abubuwa suka taso kamar abubuwan da za mu zo magani ana mu zo magani a nan gaba kaɗan ana zuwa ga ce a wane ne e eh, kuma ku lura cewar ba shi da hankali ba wannan zai da ke ko sai amarya ta ce a ba komai abinda cuta ce tana kan kowa ta ce ta yadda ba shi kenan ba <laughs> to sai amon ba duka ko yau da sauran da da bayanai za su zo kada ka musa irin sosai da sosai akan abin da ya shafi a wani ta bangaren mun da sharuɗa ta bangare biyu shurutu siha da shurut istiqrar قال رحمه الله فشروط الصحة أربعة الإسلام والتمييز والعقل وتحقق الذكورة فالخنث المشكل لا ينكح ولا ينكح qala rahimahullah fa shurutu siha sharɗin inganci da za su ingantar da auren da za su halattar da auren ga miji sharɗa guda hudu na karasa ɗaya daga cikinsu to aure bai ba qala rahimahullah al-islam musulunci dole mijin ya zama musulmi idan musulma zai aura ina fata mun gane wannan da kyau ko in zai auri musulma dole zama musulmi idan ba musulmi bane suka je suka yi aure asali shar'an ba aure suke ba zaman zina suke kai tsaye in dai ba musulmi bane ya auri musulma kuna ji da kyau ko wani wanda ba musulmi ba ya zo ya auri musulma kai tsaye zaman zina suke lala ta'ala ce wala tu masiku bi ismil kawafir ko wala tu siku bi ismul kawafir karku riko da abin da igiyansu Allah ta'ala ce lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahum su matan ba su halatta ga su arna ba kamar da su annan ba su halatta ga matan ba kun gano wanda ke ko sabili da haka in wannan wannan musulma ce wannan ba musulmi bane ya ce zai aka wai aka daura aure aka daura musu aure kwata kwata auren bai ba zama zane dole a samu musulunci magana ta biyu duk gaba ɗayan su musulmai ne sai daga baya mijin irida kuna ji da kyau ko to shi kuma wannan hukuncin shi gaba duk za mu zo auren ya ɓaci amma shi ba za mu zo magana akan shi amma ina son mu fahimci lokacin daura auren ne ya zama namijin mijin ba musulmi ba ne matacce ce musulma in gano wannan da ke ko to auren ba aure ba ne domin ba a cika sharaɗi ba dole mijin ya zama musulmi wata dole dole zama yana da wayo shi ne a ba ce al'uduh ba dole zama ne yana da wayo ba wai yaro ne ɗan shekara uku za a ɗaura ma aure ko ɗan shekara hudu wal'akal hankali dole zama yana da hankali tsora ka bai yi ba auren mahaukaci mutum mai mahaukaci ne tibira a ce an ɗaura auren shi a bai yi ba ba aure ba ne shi ne abinda ake nufi da bai yi ba ba aure ba ne ƙwalar rahimahullah wata haɗuɓin zukuwa kuma a tabbatar da cewa namiji ne a samu tabbacin cewar namiji ne falhunsa wanda yake mata maza Almushkin mai rikitarwa la yankihu shi baya aura wala yukan kuma ba a auren shi musallar salamatu lafiya mata maza wanda yake yana da al'auran namiji maza yana da al'auran mata kuna ji da ko shi sa sai mana ya ce falkulura jumla ce guda biyu falkunsa shi ne mata maza al mai rikitarwa kina ko wanda yake baya rikitarwa ina fatan mun gane wanda ke ko yana da al'auran na maza yana da al'auran mata wani lokaci ya fitsari ta al'auran maza wani lokaci ya fitsari ta al'auran mata an rikita ko ba rikitar ba ya rikitar sosai da sosai wani lokacin gaje ya yi murya, maza wani lokacin gaje ya yi murya mata musallar salamatu lafiya ya rikita ko bai rikitar ba ga shi da gemu ga shi da nono da kirjin mata sallar salamatu lafiya shi ba da yace layan kihu shi baya aura a ce za a ja a daura aurensa shi ya aure kenan wala yin kawai shi kuma ba aurensa eh waɗannan su ne shirutu shiha sharuɗan inganci sai mutum ya cika su duka kafin auren da aka kulla mai ya zama aure ne ingantacce in musulma ce dole ya zama musulmi dole zama yana da wayo dole zama yana da hankali dole a tabbatar da cewar namiji idan aka ce kai wannan ba mata maza ne ba magana kuma aure a kansa akwai tambaya yake tare da ya alkhunsa mushkil ya ga a gane shi mata maza ne ai ga ba wai ranar da aka haife shi ranar za a daura auren ba ka lura da ke ko ce sai an biyo shekaru haka to kasancewar sai an turo shekaru abubuwa da za su bayyana ina fata mafahimci wannan da ke ko قال رحمه الله وشروط الاستقرار خمسة الحرية فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيدي والبلوغ فلا يتزوج الشبي بغير إذن أبيه أو وصيه فإن أجازه وليه جاز ويرده بعد البناء فللزوجة ربع دينار قال رحمه الله الثالث الرشد فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه فللولي إمتاؤه إن كان صدادا وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار قال رحمه الله الرابع الصحة فلا يصح نكاه مريض ولا مريضة ويفسخ ولا بعد البناء قال رحمه الله الخامس الكفاءة والكفاءة حق المرأة والأولياء فإن اتفقت معهم على تركها مع الإسلام جاز قال رحمه الله ما لا يتي وشروط الاستقرار شرط أن لا ستبت دعوة باين أنيش خمسة برشد بيرني wadancan sharuɗin ingancin auren a kansu za ka yi hukunci auren ya inganta ko bai inganta ba a kan waɗancan guda hudu za ka yi bayani amma waɗannan in an tambaye ka an ce kaza kaza kaza sai ka ce to a tambayi wani sai in wani ya yarda ko sai kaza kaza kaza ya faru kuna jin to ko in muka bayani za ku gane akwai bambanci sosai istiqrar tabbatar da auren bayan auren yayi bayan an yi auren kenan dukan yi lokacin da ake auren auren yayi kun lura da ko amma ci gaba da aure zaman aure a matsayin aure to akwai dama ana a rubuta shi ko kuma kar a rubuta shi قال رحمه الله الحرية آه dole ya zama da ne da bawa fala istiqir nikahul abdi auren bawa da yayi auren ba zai tabbata bai ci gaba da zama a matsayin aure bi ghairi izni sayyidihi da i ba tare da izinin ubangidansa ba aure da bawa yayi ba tare da izinin ubangidansa ba wana jina da ke ko wani ba zai tabbata ba sai ne sai ubangidan ya tabbatar imana bawa ne je ɗauro aure da ya je ɗaura aure sai ne bai ba tare da izinin ubangidansa ba yanzu ubangidan yana da dama ya ce bai yadda ba sai da kamata ta kama gabanta ta koma ya rubuta auren auren ya rubuta shi za ka ce shuru na istiqrar kenan idan ɗaya aure aure ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata in ya cika sauran shar'an ko qala rahimahullah wal bugh da balaga da balaga falau ta zai waje shabihi inda karamin yaro zai je yi aure da ghairi izini abihi ba tare da izinin babansa ba aw wasihi ko kuma ba tare da izinin mai kula da shi ba kusan dama kuna da alamatu taksim ko guardian or a parent or guardian akwai uba akwai kuma mai kula da yaro za ga wani ya tashi ne da akwai wanda yake kula da shi ba shine baban shi ba idan yaro ya je aure duk da yana tamiz ya ji cewa shi mubayyiz ne kullu rako sai yaro ya aure ba tare da izinin baban shi ba in muka ce yaro muna bai balaga ba kuma shi ne ta alamatul bulo ko dai mafarki ko kuma tsaron gashin mara mai kaushi ko jinin al'ada ga mata da dai sauransu ko cikin shekara kuma sha takwas ko sha biyar na sha biyar sha shida sha takwas ba maganganu uku ne insha Allah قال رحمه الله فلو تزوج shabiyu inda قرمن yaro zai je ya aure bi ghairi a biyu ba tare da izinin babansa ba aw wasihi ko je aure ba tare da izinin mai kula da shi ba fa a jazahu to idan baban ya tabbatar ce to ya za a yi tun da ya riga yayi fa in jazahu waliyuhu idan waliyar shi yaron uban shi kenan ko wanda ke kula da shi ya tabbatar da auren jaz auren ya tabbata wa in raddahu idan ya a kan mai ya rubuta auren shi na aure ya rubuta wa in raddahu ba'da bina idan uba ko mai kula da yaro ya wargaza auren bayan fasar zango ya wargaza auren wani ya ce ya fasa auren badal bina bayan shi yaron ya je ya tara da matar falizar ya ce rubu dina to matar tana da in dinari ɗaya bisa hudu na dinari mana a kallon sadaq kenan kamar da bayani ya gabata inda cewa akwai maganganu a kai shi wannan abin da malam ya faɗa kenan sai masu shari suka ce zahirin abin da yake ɓalo-ɓalo a mudawwana la shay alaha babu komai a tare da ita la'anna isabatahu domin saduwa da yayi da ita shi yara da ya sadu da ita kala isaba kamar ba wani abu bane tun bai balaga gaba ba wani abu zaka ji na aure da ake ji to tun ba wani abu zaka ji na aure da ake ji ba ba sai an bata ko ba magana a bata rubu dina kuma yake cewa wa huwa al-mu'awwalu alai wannan akan shi ake jin sharhin wannan littafi na iziya sura ta mutiyayi idan yaro karami ya daura aure mumayyiz kenan auren ya inganta kuna ji da kyau ko ba zama ba zama bataccen aure ba amma yanzu muna magana ne an yi auren ba da izinin uwa ba ba da izinin mai kula da shi ba na su kuma a uban ne ma je yi mishi shi kenan kuna jina da kyau kuro to yanzu ya kulla an kulla auren ba da izinin uba ba sai daga bayan uba ya ji labari bayan da uba mare ta da auren ya ce bai yadda ba ko kuma ba uba ba ne mai kula da shi ne yana da zama ya daga auren kuma auren yanzu mun fahimci shuruɗin istikrar kenan tabbatar da auren rahimahullah رحمه الله الثالث wa yau na ga wani ba wai karamin yaro bane ba yaro ba bane a shekarar shi da biyar ne a manga na laiki haka sallallahu salamatu lafiya ba shi da wayo ba shi da dabara wato wayo <laughs> wayo wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi la'akari da shi sosai ya sa shi a cikin shar kaga ba yaro kafin a bashi dukiyar maraya kafin a bashi dukiyar babansa sai ya zama yana da wayo wabtali lil yatama hatta idza balagha nikah fa in anastu minhum rushdan hatta idza balagha nikah sai sai sa aure sun balaga kenan daya su biyu min shidan in kun tabbatar sun yi wayo nan da wani za ga inda zai zo wurin ka bashi ku zama abin nan ka bashi 500 ka ce to ga wannan ka hawa mashin yana hawa mashin sai ce gashi yancin baka na mashin <laughs> kaji <laughs> akwai cikakken wayo kuwa wani za zai shiga lalani haka masu Allah salamatu lafiya qala wallah fa in wajen safihu idan mutumin da yake wawa wawa haka ya kulla aure bai gairi izini walihi ba tare da izinin waliyinsa ba mai kula da shi ba to falil in imda'u waliyinsa ya samu ya tafiyar da auren ya ce to shi kenan auren ya ci gaba da tafiya a matsayin aure in kana sadadan in ya ga yayi daidai wa in raddahu idan shi waliyin ya ga ya raddahu ya tada auren ba'dal bina'i bayan ma har ya tara da matar falizai zai ce rubu dinar to a wani lokaci matar tana da rubu dinari akalla shadak kenan ina ba ta mun gano wannan da ke ko saboda wannan safihi zai zama eh safihi ne amma ta ji abin da ake ji na abu isa malam isa nan ba ya tsokaci kamar yadda aka yi a na farko ba raka idan mutum ya zama safihi ne haka wawawa ba shi da ba shi da cikakken lafiya haka kuma ba a lissafa cikin mahaukata ina ba ta mun gane wannan da ke ko kalar hino <laughs> ana kira shi dole ko ya eh, ga za ka sura idir banda a ce dole a ce dole a ce shi wani ga gashi da lalar da lalar haka ya na kira shi da lalar Allah ta ya sauke ake dai kowa da irin nashi nasu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah as-siha lafiya lafiya fala yasihu umar yadda bai halatta auren mara lafiya mutum ne bai da lafiya sai aka je aka ɗaura mashi aure irin rashin lafiyar da ake tsoro a kanta ana tsoron wannan rashin lafiya sai aka daddane aka daddane aka daddane a ji a ɗaura aure duk ɓangare biyu za a iya yin wannan idan mijin ne yake son a ƙulla auren sai aka ce matar ba ta da lafiya zai iya rurrufe magana a maza a ji a ɗaura auren na akwai abin da yake neman ya shaƙa lala ko wani gadon babansu da aka raba ita ta samu gida a abuja da lagos ina ba ta mun zance wani da zai ko to <laughs> ya sace yana so tsotso sai daddan na magana sai ta samu sauki yayi umar an in ma wani ya ji labari kenan sai ta samu sauki yayi hajan nan kuma idan su dangin matan ne suke so a daura auren shi mijin ba shi da lafiya ina mata mun gane wannan kyau za ga ayyuka ayyuka amma za a daura auren sai ku ji da na azhar ne amma ce ku zo da safa a daura auren za a yi maza a daura auren ko da an daura jin da ka'idar ita ce ira ga daura aure bayan daura aure da miki goma miji ya rasu matar za ta idda za ta ci gado in dai aka daura aure ana daura na faɗi miji goma ne ta kajira in dai aka daura aure tas ya dauro sai mata ta rasu gado ya shiga ko sai miji ya rasu gado ya shiga dan ka Allah ta'ala ya faɗa yace wallazi ne tofona muku wa zarun Ita, itarabasana bi anfusina arba'ata ashhurin washara na azuwa azwajan su mutu zuba mata kawai haka Allah ya faɗa to tun da ya rasu ba mata shi bace za ta ci gadonsa sa kuma ga Allah ta'ala ce wala kun su mata raka azwajukum abinda matan ku suka mutu suka bari kuna da rabi akai illa ma kullu hunna walad fa ya gana da walad waladun fa lakum rubuhu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusul biha aw dai saboda ka fala sai wani kawo madidin bai halatta bai inganta auren mara lafiya wala maridatin hakan na auren mara lafiya mace ko macece ce ko namiji ne duk wanda ba shi da lafiya to babu aure tsakanin su dan mu dan je yi wa ana yunkurin a shigar da maracin gado a cikin masu cin gado yasa mai arrasmuki yake cewa تزوج المريض في حال المرض لا يقتدر إرثا لقرض آه لقصد معترض إذا تزوج المريض في حال المرض auren da mara lafiya yi a lokacin da bashi da lafiya la yaktabul irfa baya sawa a ci gado la gharadul mu'tarad domin wata manufa ce da aka gifta aka amfani da ita ina fata mun gane wannan da kyau an tafi an gwaye sun tafi ɗaurin aure ana kan hanya zuwa ɗaurin aure sai aka hatsarin mota ango yana can asibiti rai kwakwai mutu kwakwai shi kenan kaga aure karan kanshi ya ɗaga kanshi da kansa kenan sai lokacin da ya samu lafiya ma kuma za a daura aure ina fata mun gane wani da ke ko da ka sai a kiyaye ba a daura aure a lokacin da ɗayan ma'aurata biyu ba shi da lafiya kuma ba wai shi da lafiya zazzabi ya ka nomani ba ya gaji an dame shi da kawo kawo ka zo na cewa zama ma ya iya ɗaga wayan nan wallahi ya ji kanshi ya yi mai dimu ba irin wannan rashin lafiya da rashin lafiya قال رحمه الله ويفسخ أنا بات أوران ولو بعد البناء كودا باين سادوين dole waɗannan limanin masu ɗaurin aure ba wani man zai zo ya dinga tambayar ba ta al'ada ba ko na taɓa zuwa wani ɗaura aure na jini ban yana tabbawai ba dai tana al'ada ba ne ya gane in mace tana al'ada ba ɗaura aure al'ada ba ta hana ɗaura aure tana al'ada yanzu ana ɗaura aure iya kaci miji ne kawai da ya shiga injuri hakan nan matar ce ta matar ce ta haihu yanzu dama ta mijinta ya rasu ya bata da juna biyu kullum da ke ko sai ta haihu ya rasu yau sai ta haihu gobe ta gama idda jibi sai ta samu wani ta'aura ina ba ta mafi yanci wannan da ke ko za a ga wasu limamai suna tambaya musamman idan ba zawara ce yadda sun ce idda ta cika ko saboda ƙa'ida da muka ambata can dole matar ta zamana babu wani abin da ya hana aurenta domin idan tana cikin idda game da bayani zai zo ba a aure a cikin idda sai ga zuma da suna cewa akwai ba ta idda ko ta cika ito eh kaga wannan tambaya ce ga amma babu wanda ya ce liman ya tambayi tana al'ada yanzu ko ba ta yi a mata ta hana daura aure amin qala rahimahullah wal kafa'atu da daidaituwa daidaito shine al kafa'a a samu daidaito tsakanin miji dawa da mata za ka samu rashin daidaito fa wal kafa'atu ita daidaituwa haƙƙul mar'ati wal auliya haƙƙi ne na mata da kuma danginta fa in ittafaqat ma'ahum ala tarkiha idan mata da danginta suka daidaito suka daidaita akan cewa ba sai sun nemi wannan haƙƙin ba ma adal islam in dai ba musulunci bane jaz yayi kuma da ke ko suka ce a to yanzu ya za su yi dai tunda tare suke ita shi yana arni ita tana musulma sai a ce matar ta yadda ai yan uwanta sun yadda musulunci bai yadda ba kenan ina ba ta mun gane wanda ke ko amma da ake auren sai aka gano ba su da wani kuzari ko na sisin kwabo da shi da jikakken tsimma duk ɗaya suke kuma shi da ke ko to a daidai nan mata tana da mata da ta raba to kuma wajen raba auren alkali ne zai karanto sharuɗin da za a yi don akwai hukuk da ya shafi mace na in miji bai cika su ba tana da damar a kan wannan kwaya daya ta kai ƙara a raba su ina ba ta mugunci wani da kyau hakan nan kuma akwai hukuk da idan mata tana da su ɗaya daga cikinsu kuna ji da ke ko miji yana da damar a raba su sai ka ce to ya ka ce a raba su bayan su ke da dama ya yi ne ka sake ta in ya sake ta da abin da ya bayar ya wuce amma ya ce a raba akan wannan sharuɗan to zai iya nuna a damar da wasu abubuwa eh ba. kun gane wani da kun gane wani da ke ko mace ce ya aure ta sai ji tana warin baki ko ta je na warin baki wannan illa ce ko ba illa ba ce a'a sai alƙalin sun tabbatar wasu ka ce ba illa ba ce abin da yake illa ne warin gaba yanzu tana warin gaba ko kuma mafitar fitsari da wajen saduwa duk iri ɗaya ne masu Allah salamatu lafiya haka akwai cututtuka iri daban-daban dan wannan shine darasin mu na farko akan akan wannan tartibi din amma wannan ke tare da lokacin da muke bata eh, mun karanto su abin da ya shafi mata kadai da na maza kadai da wani ake tarayya baki da akwai ilal da ake da su cututtuka da ake da su wanda yake shari'a ta kallaci waɗannan cututtuka din kowanne ɗaya yana nema mutum zai iya nema ta sanadiyar wannan ɗayan a raba aura kuna ji da ko kamar hauka misali sai na wani lokaci ya tafi wani lokaci ya dawo mun yi magana shi dazu akwai dai allun da ko cutuka wanda suke sai dangin mata suka ce a su sun dai dan wani ita da matar da matar da dangin da suka ce a in wannan ne da sauki shikenan da sauki in je ba musulunci bane amma idan musulunci ne an daura aure yana musulmi kuna jina da kyau ko ko kuma a ya shigo riga ne sunan shi dauda sunan baban shi ibrahim da arna arewacin najeriya ba za ka ji sunan su dauda ba eh sunan shi dauda sunan baban shi ibrahim sura ga kawai ya shigo babban riga da waye sunan shi dawo da ya kawo mata da aka buga kati ma Dauda ibrahim ne da waye da waye da waye sai da kulla aure gaba ɗaya sai a gano ai arbi ne ina ba ta mafi wannan da ke ko wannan kai tsaye babu aure ɗaya kenan abu na biyu kuma ko da iyayenta da ya ta sun ce to yanzu ya zai tun da an riga an ɗaura musulunci bai da shi ba dole hukumomin hizba da yake nan da kungiyar lauyoyi musulmai dole sa ido wajen tabbatar a wargata wannan auren a hukumance dole ne a sa ido akan waɗannan abu ina fata mun gane wannan da kyau hakan nan kuma idan aka daura aure yana musulmi tana musulma aka daura aure bayan wani lokaci kuma sai ya zama sai sai ya bar musulunci auren ya baci fa kulura mace musulma ba ta zama karkashin namiji wanda ba musulmi ba mace musulma ba ta zama karkashin namijin da ba musulmi ba sai daga da zarar ya canza wani addini da musulunci to zarar auren su ya baci kun bance wannan da ke ko sai da aka ce kokarin kare addinin ta ba wace kokarin ta zama za ta samu ba ta ce nan ana ta ana ta kokarin waye waye sai ya kuma da zara an nada shi commissioner ne ko ya zama gwamna kuma sai ga da tana ta kokarin a raba su kuma da zara ya zama commissioner sai ga ta yi shiru na salamatu lafiya waɗannan mun samu rukunai guda rukunai rukunai guda hudu Rukunin rabi al-mahal mahalli shi mahalli shine mace da namiji mata da miji kenan dole a same su ita sharaɗin mata dole ya zama a daidai lokacin babu wani abin da zai hana auren idan tana idda bi halatta ba bi halatta a ɗaura auren ba gun gane wani da soko sai kuma muke magana namiji shi kuma akwai shirutu guda biyu akwai shirutu sai a guda hudu akwai kuma shirutu istikrar guda biyar qala rahima hulla arrukun sadis asiga wa hiya lafzu alladhi yanaqidu bihi nikah fasigatu min alwali na an kahtu wa zawajtu wasigatu min alzawji nahwa qabiltu wa raditu wa la a ahad ala khutbati akhi wa la yasumu ala sawmi akhi qala rahima hulla arrukun sadis rukun nashida mun yi na biyar a sai malamai suka ce mawallafin littafin ya yi tuntuɓin alƙalami kun ne ko ta yana yi tuntuɓin alƙalami na farko dai na farko sai ya ce wal awwal arba'atu arkan shi aure yana da rukuni guda hudu wanda yake yanzu kuma rukuni na biyar zamu ci tuttuba alqalam da biyu da ya ce rukunin rabi' Almahal mahal sai ya ce ar-rukun maimakon ya ce al kullum da ce ko wani tuntuba alƙalami ne Allah ta'ala ya gafarta mishi kun ga lissafin malam wani shine rukuni na na shida amma muka lissafo wani shine rukuni na biyar malam ya yi tuntuba alƙalami sai bai sa rukuni maimakon kira wannan rukunin da sunan na biyar sai ya kira sunan na shida ana samun wani tuntuma alƙalami kuma ana samun su subatar baki a wurin karance-karance sai ka ji mai karatu zai ce kaza zai ce dama sai ka ji ya faɗi hagu sai ka don lokacin a hamish ana cewa sabon lisan in ka karanta ka ji ana cewa sabon lisan ma'ana bakin shi ya riga ma'ana abin kenan tuntuɓa harshe kenan za ka fassara da hausa karkace sabon lisan rigan harshe a sai ka ce tuntuɓa harshe qala rahimahullah ar-rukn as-sadis rukuni na shirin wanda yake shine na biyar a wurin daura aure as-sigha shine sigar da za a daura auren da ita igiyar da za a daura auren da ita wa hiya tun da tunda ga sadaki ga shigo wali ga shi shaidu ga su mahalli miji da mata ga su ba yanzu ba sai a daura ba kuma dan da harjin suke ko kowanne da dole sai an daure shi kenan Shi ne a Za a ya kira daurin aure ina daɗa jaddada wannan ne don kasancewar ba maganar a ce wai to ai an riga an yi siga ai lokacin da aka je nema aka je nema a ba wata shiga da aka yi mutane su tsaya su ba abin da yake a littafi ya fi zama ya fi zama wa da mutane komai da musu ka lura da kyau tsakanin wannan shigar da za mu karanta da tsakanin neman auren da ka je ka zai tura ka ko za ku je neman auren mutum idan kuka je kuka ce wani ne ya turo ku sai ka ji wasu iyayen suna cewa to yanzu me namu ya je je ya daidaita da ita ka ce mun da ke ko ana faɗa haka ko ba faɗa haka a to wannan ita ce shi ga ɗaura aure kuma ka ji abin da suka faɗa wani turo mu akan wanci dangane da wanci sai ka ji kuma sun ce to duk da suka daidaita kaza ya eh, gaji ba a bada amsa amsawar kai tsaye ba an yi sake mayarwa zuwa ga ita kun lura da teku sannan kuma su ce a saurare su da sauransu ne tunda ka lura da kyau lafazin da malam ya faɗa ya ce wa hiya lafzu shiga ita ce lafazi allabi yana ƙidu bihin ka. wanda yake da shi ake kulla auren fashihatu min alwali siga daga waliyi Mana uban ya kenan nahau shine kamar ya ce an kahatu na aurar wa ko na aurar da lafazin an kahatu lafazin zawajtu da hausa ɗaya ne amma larabci ne daban-daban wa sigatu min az-zawj siga ta ɓangaren miji ko wakilin miji nahau Kabirtu kamar ya ce na karɓa wa raditu ko kuma na yadda ina ba ta mun gane wani da kyau kenan wannan yana nuna mana idan ka je kuka je neman aure tunda kai waliyi ko kuma kai wakili abin da wakilin miji kenan ku za ku fara neman aure kuna ji da ke ko sai ka ce idan ka ce ka fara ba wa cewa za ka yi mun zo neman iri ba sai ka ji kuma ce da muna ta akwai mai na jahiliya duk abin da anasulama ya karantar da mu ana farawa da bismillah da hamdala da salati ga annabi a matsayin kai ne wakili na ango kai ne wakilin miji kai kake jagorantar tawagar miji baki ɗayanta sai aka ce ka yi magana sai ka ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ko kuma bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ku faɗa ji bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ina fata mun fahimci wannan kai bismillah ka ce alhamdulillah ko muka ce alhamdulillah rabbil alamin duk ko ka tsaya akan alhamdulillah ko ka tsaya akan alhamdulillah yasa ga ga ana ce alaihi salam fa hamidallaha wa asra alaihi summa qala kaza to idan aka tura ka a matsayin kai zaka nemi aure sai ka ce bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka ni ne aliyu muhammad sadis wanda nake wakiltar wani inganci wani da ke ku kama wakina <laughs> Allah ba ta da ke ku ni ne sirajo da ya aiko ni shi ma ya buɗe baki kun gane ko da ya aiko ni kan nema mashi auren wanci a wurinka na ba ta kun fahimci wannan da ke ko sai ce alhamdulillah kaza kaza kaza mun auren masa amma ce ni na alima na zo neman auren wanci a saboda ka sai a kiyaye shin ka je neman kanka aure ne ko ka je neman ma wani aure ina ba ta mafi za ka ga an tura mutum ya je neman ma wani aure sai shi to ya zo neman auren wani ya zo neman auren wallahi ka hatara sosai zai ka tsaya ka ajiye wakili na ka ce to an gaji ya ka faɗa to eh, gaskiya ne ai sun mu ga da ake mana a littafi ku gane ko sai shi kuma ya ce alhamdulillah to mun auren masa ko na auren masa ba wai na bashi ba na auren masa na salama ya ce shi wata cewa ce cewa yi zawajini ha ka auren min da ita in lam kulla ka biya haja in baka da bukata sai bin abdul bari ya ce wannan nassi ne a kan sira ta bangaren mu ma kenan sai salama ya ce zawajtuka ha na auren maka da ita kun gane jimlar ko so ba a cewa na zo neman iri kuma zo a bamu mu ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura da kyau tsoraka karatu shine abubuwan da zai magance al'amura قال رحمه الله ولا يخطب احد على خطبه اخيه kada daya ya kuskure ya nemi aure akan neman auren dan uwansa musulmi kada wani ya nemi aure akan neman wani ana wannan magana ne idara kanat ilai idan sun samu arkun sun karkata da juna shi take so kun lura da ko misali kaza an ce an yi ko kuma an sa rana to shi kuma yana gani ya samu wata riba a wani fito da in yan kwanakin nan ya je Lagos kawai ya ka ya zama wata riba ko kuma an tara musu yau wata goma sha biyu ba ba su albashi ba da haka haɗo kasan su dama mata haka suke ta wanda maza suke kuɗi abu na farko aure suke ƙara kai da ya samu kuɗi ko sai ce bari ya ƙara aure shi kai da ya ganta sai ce nawa ne ya kashe a biya shi a haramun ne wannan ba a neman aure a kan neman aure kuna ji da ce ko saboda haka idan kana neman aure sai wani ya yi maka karfa karfa musamman kana da shaidu masu karfin gaske akan maganarka ta tabbata kamar ya maganarka ta tabbata ka tura gidan an karbe ku duk wani abin da yake zama shaida na an karɓe ka ta natsu da kai ka natsu da ita ya tabbata kuma yato ne da zo ko sai wani ya zo daga sama ya zo ya sha gabanka to ko an ɗaura wannan gana da maka dan shi a kotu abin da kai ya zo primary election kai kai zai da satin na primary election kuma za a zo a cire ka a ɗora wani ko ba haka yake ba saboda ya ce ya a nawa za a ke kara to nan wanda zai ke kara zai zai neman shawarar masana shari'a ne gane ko ai ka ganin majalisun karatu ne zai nemi shawara tunda zai karanto yadda abin ya faru ne in ya karanto a gaba wanda zai koya mai da za a je zai je shigar da karar ku gane ko sai a karan ya karanta sai shi to ga yanayin yadda za ka shigar da kara wala ya sumu ala sauni haihi, kada in ciniki a cinikin dan uwansa a sau ba sun bane to abin nan ba azumi ba ciniki kenan kasha akwai sau da sino akwai sau da saru akwai sau da ca sawun asau ita ce tafarnuwa idan ka sa ca sa'un kenan asau shine kasuwanci asau shine azumi balle ci tume bambancin su yana garba in ka ce sau kai kalkale ba kai kyau qala wala yasumu ala sami akhi kar i ciniki a cinikin dan uwansa kada mutum yana ciniki cinikin ya kan kama sai ya zago ya rada ma mai kayan ya ce diye da ya yace zan kara maka sai ya wuce haramun ne in dai mai ciniki ya zo wani yana ciniki haramun da wani ya zo ya shigo ciniki ya ce nawa ya san ko wani yana ciki sai zo ya daga shi ya daga ya ce an ban min kaza sai ya huce ya kira ruwa kenan wadda haramun ne muddin an yi za ka ke gano wasu 'yan kasuwan idan wani ya taya zai wuce zai ce zo kana ciki ko ka fita wadanda ka fahimci cewar eh karatu tuka suna shiga wurare da dama don musa'in in wani ya zo za mu sayan mai don wani shi kuma hasabibin zai zo ya gadi ya tattara su ne don ya hana kowa ya saya yana da hadithin wala ya sumu ala sun akhihi sai daga sai daga wasu yan kasuwa sun ce a'a kana ciki ko ka fita ina fata mun fahimci wannan da ke ko قال رحمه الله ولا يجوز نكاح وهو البضع بالبضع مثل أن يزوج الرجل بنته لرجل على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق قال رحمه الله ولا يجوز نكاح الشغار بايا هلتا أورا أورا سسو ko auren ashigar auren tsokar tsoka kamar da malam ya fassara auren tsokar tsoka wa huwa al-budu bil buzi shine tsoka da tsoka mizinu an yuzawwiju da rajulu ibnatahu misali shine mutum ya aure da yarsa da ya haifa ya aure da ita ga wani ne rajulin ya aure da ita ga wani alai an yi zawujihul akharu akai shi da aka aurarwa shi ma ya aurarwa da wanda ya aurar mishi ibnatahu yassa eh zaidu ya aurarwa da ibrahim yarsa shi ma ibrahim ya aurarwa da zaidu yarsa wa laysa bainahuma sadaq babu sadaki a tsakaninsu wannan auren canji kenan ko yawa canje kenan shi ya ba shi yarsa shi ma ya ba shi yarsa wannan haramun ne in an ba da sadaki bai zama shigar ba in an ba da sadaki bai zama duk da shigar ɗin fuska akwai wajen shigar akwai sharon shigar akwai murakabin shigar don yanka sun san wannan ko a hashe ta al'adamiya Ina za ba da sadakin da zama daidai wa daidai fa dubu ashirin ashirin eh ɗayan biyu ko dai zama na an yi da niyya ko kuma ya zama na haka ne kawai kwatsam amma dai alkhuruj mutum a saba ya fi in wanda ya sama tashi yar ashirin da biyar kaga wanda sai sa talatin sai su to ya ni ma ashirin da biyar kake mun talatin kaga kenan shigari shigari ba sigari ba <laughs> yawa saboda ka yanzu mun fara shiga nau'ukan auren da bai halatta ba wannan nau'in aure ne bai halatta ba ko mutum ya aure da kanwarsa ga wani shi ma wani ya aure mashi da kanwarsa walaysa bainahuma shara kaga dai wato tunda dai haramun da ya aure ya aure kanwarsa to ya aure ta ta baibai sai ba wani shi ma wani ya bar musulmi kenan auren musulmi Allah ta'ala ya sauke wannan kamar da shigo na wuraren sosai ba ko ko akwai shi قال رحمه الله ولا يجوز نكاح المتعة إيه؟ وأنت ولا يجوز نكاح المتعة وتسعي شيئا ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى عجل ويبسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق قال رحمه الله ويجب فيه صلاة المسلم إلا أن يكون هناك تسمية فلا المسمى ويسقط عنه الحد ويلعق به الولد وعليها العدة كاملة قال رحمه الله ولا يجوز نكاح المتعة أو المتعة بهلتها أو رين المتعة بهلتها منين أو المتعة وهو النكاح إلى أجل شين أول زوا لوكتي كذا shi da zai aure ta yace mata zai aure ta ne zuwa lokaci kaza ya shigo garin da neman kuɗi wata shida zai yi tsoron mota shi ya wuce shi kenan ko ya shigo karatu ne kuma wuce wani da ke ko kuma ya zuwa turo shi wani summit ne zai shekara uku a garin saboda haka zai shi ba zai iya ɗauko iyalai shi a ba zai aure ta ne kawai tsawon wannan shekara uku da ya je izini dai kwariya yana sai imi sisi ina ba da mun bayyana wannan da zai go ka da auren mutuwa mafi addini shi a suke ribata samari sosai da sosai ga to da yana turama da kudin handout kudin station kuma ga zafin kwaranta sai aka fiye ga zai iya auren tabu guda semester guda kawai ga wannan ya ɗi guda jiki na ko qala Allah wa shahu ana ɓata auren qabala da bayi kafin su tari wa ba'adahu ko bayan sun tari ana bata auren bi ghairi talaqin ba tare da saki ba ko ya saki ko bai saki ba shi zai ga nake cewa dole jami'an hizba ya na suna sa ido a da auratayya da ake zaga akwai hukumomi a ciki akwai masu unguwanni akwai da kafe a ciki ina fata kuka yanci wannan da ke ko da ko ba ko aka yi sai an kashe gidan dagaci eh ko gidan mai uwa da ke kusa ko suna aka yi sai an kai amma yadda suka saki Allah sai Allah ta halaye watsi da su sai zama na babu wannan jirma sai zama na mutum ya shigo ya fatan sa a shigo bai ba gaskiya daura-dauran aure da ake ta yi ana kwakyara ce wanda yake dole ne hukuma ta shiga ciki tunda jihohi da sun kaddamar da shari'a akwai shari'a kwamishin da ake da su akwai gyara fitattun hizba ya zama na akwai wakilan su biyu uku biyu uku biyu uku a wuraren daura aure su ma ya zama na an karantar da su abin da aka tura su su wakilci hukuma a wuraren amma wani shi lafuzan da ake wurin daura aure za ga lafuzan ba su daura auren ba kun gano wanda ke gudu wasu kwakyara da ake a daidai wannan lokaci to dole ga da kuma kun kuma a ciki da yanzu an ce za a bata kai suka ce za a bata ne aikin hukuma ne ta ce ta bata قال رحمه الله ويجب فيه صداق النسي yana zama wajibi sadakin kwatankwacin irinta ita matar bayan an bata shi ire-iren su da aka aure bana nawa aka bayar da sadakin su sai a bata irin sa illa an kuna hunaka tasmiya sai dai dama idan ya zama na an riga an ambata mata sadaki falhal musamma to tana da abin da aka ambata mata wai su an anhu had amma ba za a yi mai haddi ba ɗaya kenan wai da aku bihi walad za a tabbatar mishi da ɗa ko da ɗa ya rasa za a ce nashi ne wa alhal iddatu kamila za ta yi cikakkiyar idda ina fata mun fahimci wani saboda ka auren mutuwa ba haram haram salama ya haramta da shi inda ke da halas ne a bana salama ya haramta da shi inda ke kuma dama da an sharanta abubuwa daga baya kuma shari'a ta ta dauke su mabiya addini shi a sun ɗauki wannan sosai da sosai akwai wani littafi lillahi kuma litarih na Musa al-Musawi in ba shafi ba dan shi'a ne ya tashi a kan shi'a sosai da sosai shi a kan ta ma ya rayu gaba ɗaya yankin Iraki ɗin nan Allah ta'ala ya sa ya fahimci sunna ya gane sunna shine ya rubuta wannan littafin lillahi kuma Ya yayi dan Allah ne sannan kuma yayi dan tuna baya mala in ka ji abu shi abubuwan ba sun faru ne a gabansa irin ba irin ta'addancin da mabiyan nan suke yaka abin da ya shafi mata yake cewa akwai wani da wata ta bugo mai waya suna zaune an bugo ma abin nan shehu su waya ita matar wani ya yi mutu'a da ita kuna ji da kyau ko sai a wannan mutu'ar da sai ta haifi ya yanzu iya ta girma shi ne shi wannan da yin mutu'a da uwar ya zai san kuma ya mutu'a da yar goma na dama in kada an saki daji ba tafiya ba kwasa saboda za a daɗa shiga ba ai da mun bidiya yar uwar ta bidiya take janyo ga ta janyo kafirce kafirce a ciki ya mutuwa da uwar an haifi yar yanzu kuma yana neman yar zai yi mutuwa Allah ya sauke قال رحمه الله ولا يجوز النكاح في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق ويتعبد التحريم فيه بالوقع في العدة أو بعدها ويحرم التصريح بالخطبة في العدة والتعريض بالقول المعروف مباح مثل أن يقول إني فيك لراغب قال رحمه الله ولا يجوز النكاح في العدة bai halatta a kulla aure cikin idda bai halatta a daura aure cikin idda kwana shi da kyau ko bai halatta a kulla aure cikin idda bai halatta a yi alkawari da matar ko a yi alkawari da waliyinta cikin idda ina ba ta mafi wannan da kyau ko sawa'u hukuncin daidai ne kanat iddatu wafatin shin iddar rasuwa ce mijin ne ya rasu au talaqin ko idda ce ta saki kasan har wasu kwakwalwa ake yi wai tsakanin 'yan mata da zaurawa ba wanne suka fi farin jini kuna ji da ke ko za ga yarinya lallabawa aka yi aure kawai dai alhamdulillah amma da zaran ta dawo sai ga malam ana ta kare kun gane kare wani ya zo da mota ya ajiye wannan a kawo shi a keke da fayar wannan a kawo duk wannan matsala na shi da kake gani ba zai gaya ya keke na fayar ina ba kun fahimci wannan da jogo to ubangiji wata ala ya riga ya gama da mutum ya riga ya gama da shi yace la junaha alaikum fima arratum bi min khitbati nisa'i aw akanantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا ولا تعزموا عقدة النكاح كركوا همتكم كل أولي حتى يبلغ الكتاب أجلا سيلوك جند أكبر متابع إدى ياكي بحالتا a nemi aure cikin idda ba bai halatta a ɗaura aure cikin idda ba bai halatta a kulla a yi alkawari ba ya ce to to mai alkawari wasu tsaba gangana wani irga shi kun gada wannan da ke tsabagen kada wani ya riga shi da haka ba dai aure da cikin idda ba zai yi ba amma ya yi alkawari da walilinta har ma ya kaɗawa waliyin kararrawa ka ya ce je passport eh eh kaga da ya ce da wani ije yi wa passport to shi yanzu umara za a kai shi ko hajji kaga yanzu aka ce iya fasfot na farko dai an san yi je kona wasu gwada daidai bin san me makomansu ba ai wato rabu da namijin zai kada an zai kada kararrawa kawai ina ba ta mafi wannan da ke ko ita ma ya ce ta je ta yi passport ta ce to ai tara ta gaba ne ce ai ya ji malami ya ce <laughs> kawai ya lallaba ta je ta yi passport international passport kaje kaje <laughs> ya sa ta ta yi international passport kana ganin ba za ta ce a kudi eh mana ya ce sayan kanin idda ta wafatin idda rasuwa ce au talaki ko idda saki ce amma auren da bai halatta a kulla shi ba cikin idda saki shine auren da yake ba kai kai sakin ba wani ne yi sakin amma idan kai kai sakin kuna ji da kyau ko sai kuma ake so a kulla auren tana cikin idda taka da bata gama ba wannan ya halatta kamar ya eh kun gane magana ta kayi saki tana cikin iddar sakin ya halatta ka aure ta mana ya halatta a ɗaura aurenka da ita idan sakin bai kai uku ba makiya idan sakin bai kai uku akwai wani yare da ake da shi za ka suna cewa talaku ba'in talaku ba'in idan aka yi saki akwai sakin da in an yi shi sai an sake ɗaura aure cewar na dawo da ke baya zama da ita mata sai an yi sabon ɗaurin aure kuna ji da ke ko kamar wani saki kamar sakin da aka yi shugaban hukuma mutum ne saki yi saki ɗaya gaba alƙali kuna ji da ke ko tana cikin wannan iddar sai kuma suka shirya za su dawo yanzu ya sha banban da wannan da ya saki matar shi a gida wanda ya saki mata shi a gida zai ce kawai ya yi dawo da ita ne ta dawo amma wanda ya saki mata shi a gaban alkali wanda alkali ne ya raba auren to dama shi kuji alkali ya ne ya raba igiyar an datse ta yanzu sai an sake kullata sau daga aure da alkali ya raba saki daya kuma ake so a dawo da shi sai an yi sabon aure kun bai wani da ke ko ya halatta shi mijin ko da bata zama ne idda bai sake dawo da ita za mu saki ɗaya ko biyu da bai kai uku ina fata yanzu ya fito fili قال رحمه الله ويتعبد التحريم فيه بالوطا haramci yana zama na har abada idan aka daura aure fili a cikin idda idan aka daura aure a cikin idda ɗaya kenan kuma aka tare a cikin iddar biyu kenan to malamai suka ce aure tsakanin su ya ɓaci har abada saboda tsari ta ce ma'ajin mahzuri kabala ani kada ba da khusran ma hirmani duk wanda ya gaggauto wani abu kafin lokacin yayi to na ya yi asarar na abun na biyu kuma haramta mishi shi sai suka amfani da da cewa duk wanda ya kashe wanda zai gada ba zai ci da shi ba ai da zai ci da uba sai a gano ɗan shi ya kashe uban to baya cikin masu gado wana ce da ke ko yawwa saboda haka wanda ya wanda ya kulla aure a cikin idda yi haka yi haka yi haka ake maza aka daura aure cikin idda na tsallar salatu afiya haramun ne kulla aure a cikin idda haramun ne kulla aure a cikin idda kuma ba a siyar da idda balle a ce alkali ya raba auren da ya raba auren shi kuma wani ne dama yake so ya aure ta kullum da ke ko miji na farko ya ce sai an biya shi shi na biyun ya zo da kayan biyan ya biya ina fata mun gano wannan da kyau yanzu sai ne sai idda sai a ce da shi za ta idda sai ce nawa ne iddar ya biya sai a samu wasu azzaluman su ce sun siyan bishi da iddar ku gane ko kenan tun da an san da yadda za a iya daura za a iya sai an raba auren mai da safe sai a daura shi ko da yamma ko yau da yamma uzbillah saboda ka daura aure cikin idda haram ne ba wai daura aure fa alƙawari da matar ko alƙawari da wali matar akan cewa in ta gama idda an riga an gama komai fa a ciki haramun to za ka ce alkawari haramun ne a ciki ina ga daura aure sai malamai suka ce to idan aka daura aure cikin idda kuma aka tarewa cikin idda to ta haramta a gare shi har abada ana rawaito wani daga umar ibn khattab kasan doguwar magana ce ina fata mun fahimci wannan da kyau ko qala rahimahullah aw ba'daha ko kuma ka daura aure cikin idda amma bai tare da matar ba sai bayan iddar ta cika washi dole ya san hukuncin shari'a da ta kusa gama idda sai aka daura auren da aka daura auren sai ya iya sadu da ita sai da ya fahimci zuwa yanzu ta kammala idda sai ya zo da ita ina auren daga na ka daure shi ba idda ba shikenan auren ya zama ya ɓaci ɗaya kenan sannan kuma haramci ya shiga tsakanin tsakaninsu har abada da akwai maganganun malami a kai قال رحمه الله ويحرم التصريح بالخطبة في العدة حرام لي التصريح بيناوا بالخطبة دنيما أوري في العدة ثلاث في العدة حرام لي كبينا متتشور كان نيما تدى أوري أتكين عدة والتعريض بالقول أمن جرائمي كما دوانكا والتعريض جرائمي كما دوانكا بالقول معروف da magana mai kyau mubahun wannan ya halatta misali an yaqul musamman ya ce ni fi la rahibin kai wallahi ina son ina kwaɗayin irin ku haka nan su alhamdulillah kaji ka zama waje kenan mijinta ya rasu da ya rasu su ne gaba na jana'iza misali ya zo ya gaida ita to da ya gaida ita mai nashi kuma na dawo wayo kwana bakwai kullum da ke ko sai ya dawo da ice ya ganta da tana da goro sai ya ɗauko mata jakar famfas ɗin na irin mai guda arba'in kun gani ko da gungunin madara yaro ƙarami shi aiwa mai wallahi yana ki da alkhairi ai duk wanda ya samu mace irin ki ai alhamdulillah don wasu gano na kake yi mishin kun shari'a ba ta kyara mutum ya yi ta'arufin ba sai ra kawo mai lafazin da ba su da da aka yadda da su misali ya ce in ni ke larafi wallahi ina kwaɗayin mata irin ku haka a kwaɗayin dai ce mutum yana da mace irin ki haka alhamdulillah ga nasuwa ga imani kaji shi ba <laughs> ga نسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي الأنة ولم يجد للحرائر قولا أو ما أي مانع قال رحمه الله ويجوز للحر يا أهل تجدع وكم مجالة دمك تتعريض مجالة شرع الله تعالى يتبتل إيتا إيتي لا جناح عليكم باب اللي في أكبر fi ma arratun biyu min khitbatin nisa na abin da kuka kuduro da shi ta siffa na jiraye mai kama da wanka na abin da ya shafi neman auren mace ba wai bayyanawa ba au akinantum fi anfusikum ko kuma kuka danna haka a zukatanku alima Allahu annakum satadhkurunahum Allah ya san sai ku dinga bayanin su Allah ya san wannan sai ka tafi tun da mijinta ya rasu to kuma ya fara hada bangarori ya hada ya hada fara calculation kawai ya za a yi kaza ya yi shera su ne idda za ta kare lokaci ke kenan kuma kagadi ya yi calculation in tana da juna biyu ne to ai kaza shi kadai ya tashi ya dauki calculator din ya buga ibrahim ya ibrahim jide duk lokacin da suke ciki wannan kowa ya riga su wani inda namiji ne sai hankali Allah ta'ala ce Allah ya san za ku dinga faɗin su a zukatan alim Allah ana kusa ta fi kuruna walakin la tuwa'idu an sarra kar ku yar kawai su a koyi ta ce ta ce ba ku ka ce eh amma dai kana son kai maka alƙawari ne ba wai a daura cikin idda ba amma dai kai maka alƙawari na cewa in dai ta gaba kai ne kawai kun ji da su gudu bai halatta mutum yi alkawari da ita ko da mai ruwa da tsaki a kan aura shi sa da zuwa jana muku magana na ce to da ya gafe ta gita ba da kai sai ce ta je ta international passport a ga kira mata ruwa nan sai ta ce to amma gashi ai an gama an gama biyan hajjin bana saboda idan ta za ta kare ne yanzu ba muna talƙada ba ne to a idan ta za ta kare misali zuwa jibi ne to shi kuma tun farkon tun cikin eh, ramadan ya matsa tun da ya gama calculation dai tun da ya gana ta mawata mace mai takaba ba ta zuwa hajji Kuma umar da khattab yana hana mata masu takaba su yi ake hajji su koma gida wal mashghulu fala shagalu inda mata mun gano wannan da kyau kawai sai tura ta je to amma ya gama fiye kuɗin ake hajji amma ta dace a kuma su international hajji fa dai wani kitata Allah ta'ala ya sauke malai ce ya halatta wa juzul hurri ya halatta ga da namiji wal abdi ga bawa nikahu arba'i hara'ira ya wuri ƴaƴa mata zuriya ƴaƴa mata muslimatin musulmai kwaya hudu halas malas ga da namiji ya auri ƴaƴa mata musulmai guda hudu ina bata mun fahimci wani da ke ko au kitabiyat ko kuma ya auri kitabiya ba nasariya ko bai yahudiya guda hudu halas malas amma ya aure su kuma ya zami da namu musulman ga 'yan mata ana da su ga zawarawa ana da su an halatta daban ina ba ta hukunci wannan da ke guda wanda zai ɗauke halaccin da aka yi ina fatan kafin wannan da ke ko kuma za ka ga hukunci ne na shari'a akwai lokacin da kai kanka zaka ba shi damar cewar eh lallai ya cancanta yi amma yanzu bincike yana nuna wasu ma da ake gana su manya a kasan ba matan ne suka mai da su ba matan ne suka mai da su kiristocin wai an halatta ma mutum nan musulmi ne a wurin kirista don ya musulantar da ita nan gaba ta musulunci sai ya sai mana kuma shi ne kiristancin kuma Allah ta laisa wuce walil abdi ya halatta gabawa nikahu arba'i ima'in muslimat ya hauri ya auri arba'i ima'in abin nan bayi mata musulmai guda hudu walil hurri ya halatta gabawa shi ma ya auri bayi mata zalik shine haka kenan ya halatta gada ya auri bayi mata musulmai kuna jira ke ku in khashiyal anata in ya ji tsoron zina zalikal min khashiyal anata min wa an tasbiru khairul lakum in ya ji tsoron babu wata hanya sai yin zina saboda me aka ce ya aure baiwa ban kada je aikata zina amma ba kada manta kada ya manta duk ƴaƴan da ya haifa da wannan baiwar bayi ne yasa aka ce kada mutum ya ɗa ya auri baiwa walam ya jirgi na hara'iri kuma bai sami sarari na kuɗi da zai auri ƴaƴa mata ba ke na sharɗa guda nawa biyu shari'i na farko zama na yana ji tsoron afka masu zina shari'i na biyu kuma bai sami kuɗin da zai auri ƴaƴa mata ba kena yana ji tsoron zai afka masu zina kuma yana da kuɗin da zai auri ƴaƴa mata to wajibi da auri ƴaƴa mata haramun ne ya auri bayi me ake da ƙaunan shine ai malan shine ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المسلمات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن هذا زوا كرشن آية wannan shine abin da ya shafi magana kan aure halas malas ne mutum ya aure ƴaƴa mata guda hudu in ya wuce hudu ya zama ya aure biyar shida bakwai tamanin da shida a ga wannan kuma ya zama ya zama barbushe kenan ko ya zama ba ne wannan نسأل الله السلامة والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك